يا أيها الذين الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدين السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضا رصة غير متجانف Muslim الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا بال لكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبراه وقسم أهوال عباده جنا وفقرا وأنزل الماء وشق الأرض شقا فأخرج به أزواجا من نبات شتى هو سبحانه وتعالى يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يجيب عن علمه دبيب النمل في ظلمة الليل إذا سرى سبح له السماء وأملاكها وسبح له النجوم وأفلاكها وسبح له البحار وحيتانها وسبح له الأنهار وأسماكها وسبح له الأرض وسكانها وسبح له الحب والنوى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu dukan godiya da jinjina da yabawa sun tabbata ga allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya hada mu a daidai wannan lokacin muna jaddada masa godiya mara iyaka masu gaisuwa da sallama duk godiya nake jazakumullahu khaira yusuf ko idris abubakar muktar alhaji asad da sauranku marhaban bikum insha Allah ta'ala kamar yadda muka sanar wannan zama abubuwa da yawa da yake damfare da ita abubuwa da yawa ke damfare da wannan zamar wato daga ciki akwai daga ciki akwai ba wace ce kage amsa amsa tambayarsa sannan kuma jahilcin shi taimaka ya zama ta tara sannan kuma dukansu cikin jawahirun ma'ani a mizanin shari'a yunusa adamu alaikum salam kamar yadda 'yan suka sani duk sanda muka, muka, muka, muka kira da cewa jahilcin wane wani sai ya taso a gidansu kana tunanin gobaran a gidan wani ne ashe gobara a gidanka ne abinda yake so ya jingina wa ibnu to kaga wanda yake neman ina gaskiya take zai iya fahimci wannan matsalar idan muka tattauna a kanta a duk lokacin da ka kasa sayar da gaskiya ka kasa fanin abun da akwai har ma ya zo ya zama al'adanka kirkiran ya zama al'adanka kage din ka kagi abu ka jingina wa mutum ya zama al'adanka to kusan ba za ka iya bari ba don babu ya riga ya zama jikinka babu ya riga ya zama al'adanka ko an ce ka bari ba za ka iya bari ba abin da ya same shi kenan amma za ku ji yana fara daga bakinsa zan kunna muku a littafi kuna kallo abu ne wanda ya fi shi a shekarun baya kaf ya kara nana ta irin shi a wannan shekarar ya kara faɗi sanar gwala littafi yanda yake faɗin daban zai ari kalmomi ya sa ya cusa a gurin ya ɗauko fassararsa ya sa wa gurin alhali kuma abin da ke cikin littafin na gabas fassararsa na yamma abin da ke cikin littafin na gabas wanda shake kirkira ya sa na yamma don allah an ban kira shi da jahilci ba in kira shi da ilimi da me zan kira wannan abin ni Allah na iya karban hakkin wancan daga gare ka ya bashi hakkinsa sai kai ya barka da taka nauyin Allah ya haka ne yana baya zalunci baban zaba ne ai ya fita ya ce idan Allah ya tambaye shi game da ibnu taymiya ban san bai ba zai ba Allah ansa ba ya san kirkiran da ya yi ya sa a gurin so da yawa halinsa kenan kirkiro kirkira yake ya sa a gurin kuma ya jingina wa mutum bari ku kalla jama'a zan kunna muku kuna ji kuna kallo Abunda zai karanta daban Abunda ke cikin littafin daban Abunda ke kokorin ya cusa wa gurin daban Abunda yake fahimta a fahimtarsa daban fahimta mai littafin ma daban babin daban zancensa daban kun gani ba sai na cika kura surutu ba littafi ga ta anan madar jisali kenan wannan littafi ga shi a hannuna jizu ita uku jizu ita uku wannan ke hannuna kenan daru bidaya ne a jizu ina uku kuma na sa takarda a gurin inda zai karanta a tawa tawa tawa littafin juzu'i ta uku shafi ta talatin da ɗaya inda zai karanta amma abun da zai karanta wallahi kuɗi za ka ajiye wa mutum kai ko aljanna za ka bashi bai sai ya kawo gurin ba duka duniya ko aljanna za ka ba wa mutum ya kawo gurin a duniya kakaf wa rabbil kaba bai sai ya kawo ba bare mai ya sa fahimtar tashi a gurin kaga kun ga littafin littafin kenan madarju salikina zan kuma nuna muku bai ku kalla gudun ko da idan ku kun ganan nan kun ga dairin gaban nan inda na yi cycling a nan zai fara karatu? amma iya tunaninku da iya fahimtanku da kallon ku kalla abu da yake wajen amma wa rabin kaba idan ya zo karatu sai kai tsammani ma wani da daban yake karantawa ba nan ba <laughs> san san kage sai ka ji tsammani wallahi wani guri daban a duniya yake karantawa ba nan yake karantawa ba kun ga kuna shafi ta hamsin da tara ne a wannan bugin da na nuna muku ita na hannuna kuma yana shafi ta talatin da ɗaya ne kuma littafin jisali salikina bari ku kalla zan nuna muku wajen kamar yadda za ku kalla kuma zan kunna muku karatu sa duka biyu zan kunna muku duk guri ɗaya yake karantawa na farko da zan kunna muku yanzu ya karanta gurin ya kai shekara kaman kusan zai kai shekara kamar biyar shida ma ko bakwai haka ina ji zai kai da tsakanin shekara biyar ko shida haka inda ya karta na farko da zai karanta muku yanzu kunna muku yanzu yadda yake takwaku a garin tukunna yanzu kuma wanda ya yi shekaran jiya nan ba wuce sati daya ba ya yi kuma ji sai guri guda ne shi ma zan kunna muku kuje sai in sa littafin ku kalla sai ku ji fassarar tasa sai ni kuma ku ji fassarar da yake gurin mu karanta wa al'umma su gani to bari bari kunna muku bari kunna muku karatun sa na farko sai ku kalla zan kai ku ga littafin kuna kallo a littafin yana kuma karantawa ku zo littafi jama'a ga madarji sali kenan bari kuna muku shi kuna jinsa suna da nan gashi za mu shiga cikin madarji salikin safa da safa juzi na biyu safa ɗari da جزء دقيقة ابن تيمية يخلو بغار حراء من الناس لقوة ما يريد عليه من الوحي kun ga shi yana magana juzu na farko baya daga baya daga juzu na farko baya daga juzu na farko juzu na uku ne ko a wane gudi wane kamfani na hannunka juzu na uku ne mai raku baya kaɗan Ko wane bugi na hannunka juzu na uku ne ba juzu na ɗaya ba ne to ga dai littafin wane bugi a hannunka juzu na uku ne ku kara jin shi yana magana wai ibo taimaki bai zaka Wani sai kaje wallahi kan ba guri yake karantawa ba Wani ku je shi safa juzu na biyu safa da tis'in juzu na biyu yace yanzu kuma da eh, tis'in da daya ibnu taymiya ya kullu bi ghairi shara'a min an-nas to yanzu jama'a akwai maganan garu hira a wannan inda kuke kallo kuke kallo dalla iya basiran ku ku kalla a wannan gurin akwai maganan garu hira akwai wannan magana a gurin ibn taymiya ya hulu bigari hira akwai wannan magana a wannan shafi kun ga wannan shine kada abin da yake a wajen likuwati ma yaridu alaihi amma kuma jama'a a gaban likuwati ma yaridu alaihi akwai minal wahayi a gaban nan da Allah akwai maganan minal wahayi a gaban likuwati ma yaridu alaihi din nan a gaban akwai a nan wajen anan akwai maganan minal wahayi anan akwai wannan bawan Allah fa baya tsoron Allah baya tsoron tsayawansa a gaban Allah yanzu anan akwai maganan minal wahayi wato zuciyansa zuciya abun ya sai a zuciyarsa ya dade yana haka wahayi minal wahayi minal wahayi kana sa abun da babu a gurin ba garu hira a gurin ba minal wahayi a gurin kawai so yake ya nuna cewa ibn taymiya ne masa wahayi yana zuwa garu hira amma littafin kaf kalmar garu hira wallahi babu kalmar wahayi babu kamar yana kuke kallo za ku kara kallo yana karantawa babu zai cusawa gurin zai sawa gurin ya nuna cewa fa akwai ne wata duniyar ku kara jin shi kun gani bari in baya baya kaɗan don ku ji shi mai kyau kun ga yadda yake eh, safa juzu na biyu safa ɗari da tis'in da eh, tis'in da ɗaya ibn taymiyyah ya kullu bi ghayri shara'a min an-nas li quwwati ma yuridu alayhi min al-wahyi kun ji da Allah ku ga wajen yanzu ana gudun akwai gari hira ga inda magana ta zo ta saya kun gani har na rabu makaranta har wannan baiti za a karanta kaf wannan wajen akwai maganan garu hira akwai maganan wahayi akwai akwai kalmar mana wahayi akwai ko kalla yanzu a wannan wurin akwai maganan garu hira akwai maganan kuma anan gaban le kuwati ma yiridu alaihi akwai minar wahayi anan kaga an sa ma full stop shi bai sa bace yana sa minar wahayi a wannan gurin la ilaha illallah ku kala jin shi أهل السالكين صفحة صفحة جزء من صفحة تقريبا 90 90 دقيقة ابن تيمية يخلو بغار حراء من الناس لقوة ما يريد عليه من الوحي يعني yadda wahayin ya lokacin da wahayi ma'ana ilhami ubangiji yake zama masa to abin in ya tsanani wannan kuma shi ibn kasir ya ibn kayyim jirgin yake bada labari daga gurin abokanansa na waɗanda ba a tuhumar su da ƙarya ana ba da bayanin cewa ibn taymiya lokacin da wari da ai ya tsananta masa zai shiga jeji ya kuma gari kamar shi yana da gabata na kuma ba a kira da gabata ai in na aisha take bamu labari yake ce mana da Allah kun gani wai shi ma yana da garu hira kamar yadda ma'aikin yana da garu hira yanzu a wannan wajen in dai mutum na tsoron Allah in dai mutum ya san zai sai a gaban Allah a tambaye shi a lahira eh, ina ka kalla yanzu a wannan wajen akwai magana minar wahayi a wannan wajen akwai maganan garu hira wa haddasa ne da a kare bi shaykh islam ibn taymiyyah rahimahullahu kala kana fi bidayati amrihi يخرج أحيانا ila الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه فتبعته يوما dan Allah a nan magana akwai garu hira a nan magana akwai minal wahayi don wahayi don Allah jama'a yanzu idan mutum yana tsoron lahira ya san akwai azaban Allah akwai tambaya a lahira Allah zai tambaye shi ga duk abun da ya faɗa ba zai wuce ba gaban Allah la ta loka kada ma abdin yau malkamati hatta tsala an arba'in ilimin da za tambaye shi yanzu wannan ansansa akwai a gaban Allah zai bada ansa akwai magana gari hira a wannan gurin akwai magana minal wahi wai in mutum yana da garu hira irin na annabi idan an fara yi masa wahayi zai fita wancan wajen wanda yake sauran Allah zai wannan maganar to kun ga wannan shi ne da ya faɗa da dadewa ba ma sabuwa ba ce wannan tsohuwa ce wannan din wannan kuka ji na kunna muku yanzu ya kai shekara biyar ya yi wannan maganar ko shida ma amma jahilcin bai kaura ba a gurin fahimtan da ya ba wa gurin bai tashi ba har yanzu ya zo ya kara nanatawa satin nan da ya gabata ya kara nanata wannan gurin amma sai ya kuskure ma yanzu ya ji sauran Allah ya kalmar da ya sa na garu hira ya cire kalmar da ya sa na minar wahayi ya cire amma fassarar da ya ba wa gurin minar wahayi din a rubutu bai kawo ba amma fassara haka ya ajiye ta gurin idan muka kara ji wannan din na yanzu muka kara ji karo na uku to zai mu garzayo sabuwar ita ma sabuwar mu kunna mu ji tukura sai mu fassaran da ke gurin abun da aka rubuta a gurin shi yana magana akan wahayi kalmar wahayi ma ya yasa ya ɗaya fahimta sa gurin ya sa to garu hira ma shi da shi yasa idan muka kara jin shi muka kalli gurin babu duniya ta shaida babu mala'iku sun shaida babu cewa mani yi. littafin ibn al-qayyim wannan da yake gaban gabanmu madarjus salikina idan kana maganan kalmar a irin kwatankwacin wannan a littafin madarji salikina gurare biyu suka zo kamar yana kalla nan akwai ta shafi ta uku jirgi ta uku har yanzu shafi da ribira bayan ta inda inda ke magana akan kushuhu da ma'arif kalmomi na guda biyu katal su ne a cikin littafin sa kaf na da salikina ya amfani da su amma wallahi duk da tattafan ibn na duniya kakaf abinda ya fada yanzu din nan ya tattabe mu taimiya na ibn qayyim na duniya kaf ba kwatankwacin ma wannan kalmar wata ran zaka ka ce mutum mantuwa ne yayi ya manta marja da zai tura ka ne kila ya sa ya dauka madarji salikina ne a sha wani littafi na daban da zaka ce haka amma billahi azim kalmar da yake amfani da ita kaf littafin duniya na ibn qayyim babu gurin nan ne kadai kawai kuma gurin ma ku ji fassar abin da yake gurin daban kalma da yake cusa gurin daban inda yake fassarawa daban bari mu kara jin shi karo na uku sai mu je mu duba kuma sabon sai mu zo mu fassara sai mu dauki kalman da yayi yadda ya cusa din shi mu ba cusawa za mu yi ba yadda ya fassara shi mu ba canzawa za mu yi ba kwatankwacin yadda ya faɗa da yadda ya cusa zo mu ɗauko zuwa jawahiru ma'ani mu ajiye ta kaf kalman da ka amfani da ita na saukan wahayi don zafin saukan wahayin malamin ku ya fita a hayakinsa ya fita gefe a yi masa wahayi hakan sak mu za mu dauko da jawahirin mali mu nuna wa duniya amma kai da kake karanta yanzu za mu nuna duniya karatu kai jahilta a fassara ka jahilta wanda yake gujin ba haka bane mu kara ji karo uku الجزئية ابن تيمية يخلو بغار شراء من الناس لقوة ما يريد عليه من الوحي تمام؟ يبدا وحي جاء الوقت عند وحي معنى الهام ومن يجي كذا تعبد يا قلبي ولا هما شيء من كثير ابن كمل الجزئية كبار الاباري ده قبول ابو كلام سلاد وعند باعته هما سورة الله انا بعد بيان سوى ابن تيمية لوكس عند والد ايا قلل ثابت زي استبدا جوجي يخلو بغار kamar shi yana da gaba shi kuma da ba yake da gaba ai ummu na Aisha take ba mu labari yake ce mana كان أول ما أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة إلا لصلاة الصبح ثم حبب إليه الصلاة فكان يخلو بجار حراء فيتحدث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العادة to kamar yadda ba ake yake fita gari hira shi ma aka ce gashi yana da gari hira da yake fita aka ce ibnu taymiya yakhlu bi gari min al bi gari yakhlu min an-nas li quwwati ma yaridu alayhi Don tsananin abin da zuwa masa na to kun gani kun ji wannan ita ce wacce ta dade wadda ya karanta ta shekaru aru-aru to bari mu ga sabuwar wanda aka ta sabuwar kan rubuta ci sati ɗaya ba kuma wannan gurin ku ga yadda zai karanta ita ma yadda zai fassara kamar yadda ne kuka ji wancan din kuka ga a rubuce a littafi wanda a gaban Allah za ku ba wa Allah shaida abin da yake kuka kalla a rubuce a littafin ba shi ne wanda yake karantawa ba ina almajiransa wanda suke masa ganin dan kalamin annabi ne inda na haska yanzu a littafi madarja salikina idan akwai wani wannan gurin don girman Allah kowa ya fito ya nuna duniya ba inda muka nuna bane akwai wani guri wanda ba wannan ba idan kuma da muka nuna ne don Allah fito a nuna wa duniya ko ta barkan tamu da taku daban ne akwai magana garu hira a wajen akwai magana minar wahayi a goyin ku fita ku nuna wa duniya idan ba haka ba ne ba kuka yarda da cewa abin da ya fana akwai kar ku dauka shi kadai za tambaya a lahira har ku za tambaye ku a lahira to yanzu bari mu zo sabon mu gani ita kuma sabuwar yaya karatun take irin wancan ne ko sabuwa can to kuma yake neman sai kun bani amsa eh shi hamsa yake nema shi ta muku ga amsa ka da wahin bayani yadda ka faɗan ba haka take ba a gurin ba haka bane yadda ka karanta ma kai kage karatu da fasara duk na ce maka shi asa na ce maka jahili karatu da fasara duk ba shi bane amma za mu karanta mu fasara bari ka mu ji nashin na shekaran jiyan to kunna sai mu kunna wajen kuna kallo yana karantawa kuna kallo yana karantawa sai mu zo mu bashi amsa tun da amsan yake ne ba ta ku shi ne, babu makawa fa sai kun ba da amsa babu makawa babu kuma hanyar gudu sai an ba da amsa a cikin madarijus salikin ibnu kaimil jauziya da ya ce حدثني بعض أقارب ابن تيمية الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه فتبعته يوما فلما أصحر أصحر تنفس السعداء فتمثل بشعر مجنون ليلى وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية sai ibn kaimi yace wa sahibu hadhihi alhal in lam yaruddahu Allah ila alkhalqi bi thabatin wa quwwatin fala sabra lahu ala mukhalatatihim yace wani ɗaya daga cikin makusantan ibn taymiya yake bani labarin cewa a farkon al'amarinsa zai fito jeji zai kaɗaita ya bar mutane ba don komai ba don ƙarfin abin da yake zuwa masa dan karfin abin da yake zuwa masa don ƙarfin waridan da yake zuwa masa ya anin nas li kowace ma yaridu alaihi don ƙarfin warida da yake zuwa wa ibn taymiya ya fito ya bar mutane ya kalwa. in ya fito jeji sai ya ce wa akhruju min bainil buyuti la'allani uhaddisu anka an-nafsa bisirri khaliya ka san me baitin nan yake nufi ibn qayyim al-jawziya yace wa sahibu hadhihi al-hal wanda yake cikin wannan halin wani irin hali ne a gaya mana in lam yarudda Allah ila sari in Allah bai maida shi cikin halittu ba to a ina yake bi sabati wa quwwa da karfi da yaji in Allah bai maida shi cikin halittu ba in an bar shi haka fala sabra lahu ala mukhalatatin ba zai zo ya haɗu da halittu ba ina zai je ibar halittu a gaya mana don Allah wani bidaya ta lamari ake nufi a nan dole a gaya mana jeji yake fita don yayi halwa wani irin halwa ne أنه كان في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه فتبعته يوما فلما أصحر أصحر تنفس السعداء فتمثل بشعر مجنون ليلى وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية سيمن ابن وصاحب هذه الحال إن لم يرده الله إلى الخلق بثبات وقوة فلا صبر له على مخالطتهم يتي wani ɗaya daga cikin makusantan ibnu taymiya yake bani labarin cewa a farkon al'amarinsa zai fito jeji zai kaɗaita ya bar mutane ba don komai ba don ƙarfin abin da yake zuwa masa don ƙarfin abin da yake zuwa masa don ƙarfin waridan da yake zuwa masa ya anin nas li kowace ma yaridu alaihi don ƙarfin warida da yake zuwa wa ya fito ya bar mutane ya kalwa in ya fito jeji sai ya ce wa akhruju min bainil buyuti la'allani أحدث عنك النفس بالسر خاليا كاسم بيت النية كنفي ibn qayyim al-jawziya yace wa sahibu hadhihi al-hal wanda yake cikin wannan hali wani irin hali ne a gaya mana in lam yarudda Allah ila sari in Allah bai maida shi cikin halittu ba to a ina yake bi thabati wa quwwa da ƙarfi da yaji in Allah bai maida shi cikin halittu ba in an bar shi haka fala sabra lahu ala mukhalatatin ba zai zai haɗu da halittu ba ina zai je ya bar halittu a gaya mana don Allah eh? to za mu gaya maka cikin mishkin amma dai ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah abinda zan gaya maka ka ji tsoron Allah ka ji tsoron sayawanka a gaban Allah yau kana raye gobe ba ka raye wanda kake magana a kansa ya bar duniya da dadewa amma wallahi za ka je ka saya a inda ya je saya kuma za a yi muku hisabi tsakaninka da shi ko shakka babu ba ma sai kai da Allah a baka amsa ba cewa kakai sai an baka sai an ba ba ma sai ba za a baka amsa amma mun nuna ka ga duniya mun haska ka ga duniya abinda da kake karantawa kana kokarin sa garu hira a gurin kana kokarin sa minal wahai a gurin ka zo da kake yanzu shekarun jihar yi ma har yanzu tunanin ka wancan din da fassaran da kaiwa wajen can din baka goge ba har yanzu kana nan akan wannan fasara da babu a gurin amma dai ba da ma mala'iku na kallo al'umma suna kallo za mu haska ka yaba yanzu kun ji tashi kun ji ta can tsohuwar ban kun ji sabuwar ma kun ji to kafin in kara kamar da kuka je kafin in kara shigowa har yanzu din so nake ku kara jin tsohuwar nan tana da kyau sosai tukuna تجاوز الأسجون مدارج السالكين صفحة صفحة جزء يبدو صفحة قليلة تسعين تسعين دقيقة ابن تيمية يخلو بغار شراء من الناس لقوة ما يريد عليه من الوحي تمام yadda wahayin ya lokacin da wahayi ma'ana ilhamin ubangiji ke zama masa to abin in ya tsanani wannan kuma shi ibn kasir ya ibn kayyim jinda yake bada labari daga gurin abokanansa na waɗanda ba a tuhumar su da ƙarya ana ba da bayanin cewa ibn taymiya lokacin da wari da ya tsananta masa zai fita jeji ya halu bi gari kamar shi yana da gari shi kamar yadda ba yake da gari ai ummu na aisha take ba mu labari yake cewa kan awwal ma awwal ma bayan rasulullah min al-wahy ar-ru'ya as-sadiqa إلا إذا طلعت الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بدار حراء فيتحدث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد to kamar yadda ma'aikata yake fita jari hira shi ma aka ce gashi yana da jari hira da yake fita ابن تيمية يحمو بدار من بدار يحمو من الناس لقوة ما يرد عليه dan tsananin abin da yake zuwa masa na wahayi kenan ba zai iya zauna a cikin mutane ba ya kowace ma ya rido alaihi min alwahyi kaga yadda wahayin ya lokacin da wahayi ma'ana ilhamin ubangiji yake zama masa to abin in ya tsanani wannan kuma shi ibn kasir ya ibn kayyim jawzi yake bada labari to jama'a kun gani ga sabuwa ga tsohuwa ga wanda ya baya can ga wanda ya yanzu kuma amma dai komai dai ba abin da ya canza to duk masu son ina gaskiya yake na farko shi wannan maganar a wani babi ake magana a wani babi ibn al kaim ya kawo wannan maganar kafin ka zo maganan mayiri din wahayi din kaza kaza a wani babi ake magana fasalin akan me ake magana a kan shauki ake kiran shi kalak ku kalla jama'a ga fasalin ga shi inda yake karantawa kun ga a kasan shafi ga da ke karanta kan shafi to kaka kun ga ku zo sama kun ga ba yubghidul halka. sanda ya shiga kalakin ko halitta baya so ya kalla baya so ya magana da kowa wani mun ne ka gani ga fasalin a sama ga fasalin kun gani kaga ga abin da ake magana a kai kalak ana maganan kalaki aka kawo kalmomin nan da ake sharhi a kanta aka zo kan kalmar nan wanda ya samu cikin kansa cikin kalaki baya son kowa lokacin la shay abgara ila sahibihi min ijtima'i min ijtima'ihi bil khalq baya so mai ya shiga cikin mutane baya son cakuduwa da mutane wato idan kuna lura fasali na magana akan bil adama yana da mun wani lokaci zai fita mun nashi misali akwai sana zaka samu mutum baya so ma magana da kowa kawai ya zo masa a lokacin kawai shi fa hira ma baya so ba so ya cakudu da mutane ma yana magana wannan yana faruwa kowane bil adama wani sai yana faruwa hakan akwai sana zai zo maka kaga kawai baka son ma magana haka kawai kaga kawai baka son magana da kowa jama'a hakan baya faruwa wata ran kawai kaga kai kare maka dan zauna dan yafi maka irin wannan ake magana akan wannan kalakin wata ran zai samu mutum ga kun ya fita la shi abu gana ila sai imini min ma ihibil hibil khalqi idan wannan irin wannan yanayin ya zo masa yake mutum sai ga baya so ma kawai ya ga ya cakudu da mutane kawai shi ya so ga kan shi kare ne kawai to shi ne fada ya zo wannan magana min tanafuri baina hali wa baina khaddatihim Hali da yake ya samu ya sinci kanshi a lokacin da cakudu, wa mutane kar ku cakudu ma kila kai fada da wani ma kila abu kaɗan ma ya sa kai zagi da sauransu ya zama fada irin wani mutum yana kebance kashi a gefe a kai yake magana fa shi ne fa idan irin wannan halin ya tarar da shi ibn kam ya ce wa haddasa ne badu akari bi shaykh islam ibn taimiyya. ya zantar da ni ya labarta min daga cikin makusanta wayanda suke kusanci da ibn al-qayyim wanda suke zama da ibn taymiya kai ire su suka bani labari wa haddasa ne ba'du akaribi shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala kala kana fi bidayati amrihi yahruju ahyanan ila sahara fi bidayati amrihi a faruwar labarinsa ya khuruju yana fita a hayanan wani lokaci ila sahara zuwa daji zuwa bayan gari zai fita bayan gari idan ya samu kanshi a yi wannan mun zai fita bayan gari ya khulu anin nasi zai bar mutane ya fita gefe ya zauna wai shine zai shiga halwa kai kana ana maganar sahara kana maganar halwa don kaji an ce maka ya khulu wai halwa zai shiga me halwa da sahara kuma kai da kanka zai fita daji kake faɗa kuma kana cewa zai shiga halwa wani irin shiga halwa ne kuma fita daji ma'ana ya hulu anin nasi zai bar mutane ya kebance kanshi a bayan gari kebance kanshi zai yi ya fita daga cikin mutane a bayan gari don wannan waridan likuwati ma yaridu kalmar yaridu kake kokarin ka sa ka nuna wahayi ne zan zo in kama ka yaridu original wanda ake maganan wahayi ne a jawahiru ma'ani guri biyu zan kawo maka yaridu ma'ana yadda mutum zai ji amun shi a lokacin yadda yake ji a jika karfin yadda abu ya shake shi shine li kuwati ma yaridu alai yadda wannan kalakin ya kama shi baya son cakuduwa da mutanen zai fita bayan gari ya zauna shi kayan da yake maganan cewa wanda ya bashi labarin yake cewa fatabituhu yawman na bi ibn wani lokaci da zai fita bayan garin falamma ashara sanda ya fita bayan gari ta a su'ada sai ya samu farfajiya ya zauna da ya numfasa wannan kalakin wannan damuwan sai da ya samu dan numfashi ya dan saukar da wannan teshin nashi tukuna sun ala ya salo sai ya fara bibiyar baitin wani mawaki na majnunul laila a kasirsa doguwar kasa ce sai ke cewa wa akhruju min bainil buyuti la'allani uhaddisu kan nafsa bi sirri khaliyan yana magana akan wannan kalakin uhaddisu kan nafsa bi sirri khaliyan A haka na sai su a da tukunna sai ya dan samu wannan dan sai wannan wannan kalakin ya tafi tukunna ya dan numfasa sai wannan baitin baitin yana tare da abin da yake ba ka jin baiti na kace wai san me baiti nake dauke da shi ba ka ji wa akhruju min bainil buyuti zan fita daga cikin garuruwa gidaje sai in fita bayan gari la'alla ne uhaddisu an kan nafs sirri khaliyan ta yi zan tattauna da kaina kawai ni kadai akan wannan kalakin khaliyan ni kadai kana magana ko ko kika zawo hayya gurin ina magana wahayi ina magana gar hira a gurin fa ya subhanallah to wannan shine abin da ke kurin bari ku kalla da irin ku kuma har yanzu ku kalla ku kalla abin da yake rubuce a gurin mun ganta kaga ma na magana yubgidul khalqa wanda ya shiga wannan kalakin kaga baya son mahalittu ya ga ta ko da kalakin shauki ne baya son ta kudura da halittu la shay'a bagara ila sahibihi wanda ya shiga ya samu kanci ya sanci kanci a irin wannan kalakin ba abu da yake fushi ba abu da bai so a lokacin kamar cakuduwansa da halittu yana so kawai ya nisanta da halittu da halinsa kaga aka ce maka lima fi zalika min tanafuri baina halihi abu da ke cikin nan nisanta tsakanin halinsa da kuma cakuduwa da su sai da yawan magana sai ya ce wa haddasa ne badu a kari bi shekhi islam ibn taymiya ya zantar da ni daga waɗansu sashi daga makusantan ibn ya ce kala kana fi bidayati amrihi ya kasance a farkon lamarinsa ya a hayanin ila sahara wata ran yana fita bayan gare ya khlu anin nasi zai bar mutane din ne fa wai wai zai shiga halwa in zai shiga halwa me aikin wannan sahara me dajin amfani shi zai shiga halwa kuma a maka ne kowace ma rijo alaihi ina minal wahayi a gaban nan in ba rashin tsoron Allah ba ina minal wahayi ko kai ka rauka tun da ta rido yaridu rido alaihi ka dauka an ta maka yaridu alaihi ai to ai wahayi ne tun da ce yaridu alaihi kai na kake yake nana tawa yaridu yaridu yaridu a to ka duba hashiyatu sandi na sahihul bukhari juzu'i na biyu da 98 da ya zo maganan ka annahu shahikun min shirki ma yaridu alaihi ma yaridu alaihi a wannan yake a wannan da malam ya kawo malam mai littafi wato abunan eh, na na eh, a baidawi ko na baidawi wanda yawa eh, wanda yawa bukhari bukhari hashiya din nan juz mai juzu ifudu daru fikri shi ma da zo ce ka annahu shahikun min shirki ma yaridu alaihi yadda yake ji a jika shine ma'anar yaridu alaihi ba wahayi yake magana ba ka je ka duba sharhi imam muslim na imam na imam nawawi sharhi muslim na imam nawawi juzu'i na laya sabi da ribira 67 yake cewa wagtana ma ma yaridu alaihi minha wa jadda fi ha wallahu alam sannan yake magana akan inna arduna al-amanata wa hiya ainul imani fa idza fa idza stamkanat al-amana min kalbi al-abdi kama hina izin bi da'i takalifi wa tana mama ridu alaihi minha kaga imkani ina ya samu imani ta samu gindin zama to bawa zai zabura ne wajen saukar da nauyin da ke kansa to yadda yake jin nauyin da Allah shar'anta masa a jikinsa shine ma ridu alaihi waye maka maganan wahayi ka je ka duba kuma tuhfatul ahwazi juz'i na farko shafi sittin da tara an kama magana yaridu alaihi ba waye ake magana ba ya ce skala wa kar kaddamat ma yaridu alaihi min inkani maji'i man yattasifu bi ihdaha ji a jika shine yaridu alaihi ba ana magana wahayi bane ba e ka duba halin ruhajat tusanni na ibnu maja juz'i na farko ta 71 shi ma haka ya kawo yana magana kan masalul kalb zuciya akan alkalb yake zuciya yake kala tayyibi almasal huna bi ma'ana sifa lal qawlu sa'ir wal ma'ana sifatul kalbi al ajiba tushani wa wurudu ma yaridu alaihi min alimil gai. abin da ke zuwa masa daga Allah na ji a jika yadda Allah ya masa umarni din nauyin wannan umarnin shine yaridu alaihi wannan duk baka gani ba ka duba almuntaka sharhi muwatta malik juzu'i ina uku shafi dari uku da talatin da uku an kawo kusan kuce wannan maganar aka ce wa mimman yurja an yafhama ma yaridu alaihi min zalika yaridu alaihi min zalika nusus ake magana yadda zai ji a jika nasoshin ya fahimta ana maganar yaridu alaihi abun da zai same ka ka ji a jiki shine yaridu alaihi ba wai har kana kana kokari har nana tawa yaridu dun yaridu dun kana kokari ka nuna wahayi ne a gurin ba haka bane ba ai wallahi tallahi ba a agazawa gaskiya da kariya. gaskiya ba ta bukatan agaji da kariya. gaskiya ba ta bukatan neman agaji wajen kariya. gaskiya da kanta take tafiyar da kanta sodiya muke faɗa inna la nansurul haqqa bil batil inna ma nansurul haqqa bil haqq muna agazawa gaskiya da gaskiya ne kawai muna ɗaukaka gaskiya ne da gaskiya Allah muke roƙo ya aza gaskiya baki mu don mu ɗaukaka gaskiya ba da karya muke ɗaukaka gaskiya ba duk abin da zaka faɗa yau aka yi maka kabbara gobe ba kabbara da ya maka ba wallahi sai an maka kuka sai an maka kuka to kaga jaribin da kai neman amsa mun baka amsa ajiyan da kai mun rusata ta karyan da kai mun nuna a duniya abun da ka kaga mun nuna a duniya fahimtanka wauta ce ba fahimta ba ne kaga mun gama nan to tun da mun gama nan abun da kake kokarin jinginawa ibnu taymi a gurin bari mu dauko ta zuwa jawahirul ma'ani bari mu ɗauko fahimtar taka da fassarar nan taka mu azawa kan shehunka a babban littafinku don Allah mu ga haifaffen da ya isa ya wanke kamar yadda mu muka wanke shi yanzu mu ga wani haifaffe mu ga yadda zai wanke abun da za mu faɗa yanzu irin yadda kai ka tuhumi ibn kayyim da ibn taymiya kanta muka wanke muka nuna duniya kariya ne babu a gurin abin da ke gurin ma ba haka ba ne don Allah mu ga ko kai ko waninka haifaffen ɗan tarika ne sai ya kwato shehunka a kan abin da muka bada ce shi ma mu ma ba haka ba ne ya ce ma babban fahimta ba ma babu muka faɗa to bari mu ganda wanda zai kwaci shehun taka akan abin da kuka faɗa ita ma da bari mu ga da haifafin da ya yi sai wannan din da jawahirul ma'ani da jawahirul ma'ani mu ga su wane ne ake waye ake masa wahayi yake jin nauyin wahayin yadda yake sauka masa wahayin yana jin nauyinta kamar yadda ake wa annabi ka ja mahadisin ka ja hadisin ummu na aisha Yadda ake saukarwa annabi nawi hadis wahayi bari mu ganda shehunka din wanda shehunka yake faɗi da wanda kai ka fassara da wanda aka yi wa annabi dan Allah akwai bambanci shehun ta kamma da kansa da ya su kuwa sai ya ce irin na annabin ne to muga haifafen da ya haifu zai warware wannan gurin kuma gurin ba guri guda ba ba gurare ne gurare ne wallahi gurare ne amma dai zan hasko wani sai ta yi wurin surun zan tura ku zuwa shafin zan fi damar da ke cikin amma zan hasko wannan daidai inda shekaran ta yanzu muka ta mari irin daidai gurin za mu juwa ta zuwa kan malaminsa in kana da dalil fikri bude shafi 29 kacal karkai nisa ka bude shafi ta ashirin da takwas ma da nan za a fara zuwa tara kana magana ne kowace ma ya rido alaihi ce ma akwai nan gaba za mu kawo yanzu ba kana magana mun ce ai ya rido alaihi fassaran tamma mun nuna a duniya kalmar ya rido alaihi mun kawo shawaye daga malamai ba haka ake nufi ba to shi kuma shawon aka cewa li kowace ma na zalabihi kai kana magana le kuwati ma yuridu alaihi to mu muna magana le kuwati ma na zala bihi mu ga yadda za a yi sukuwa wallahi a wannan gurin mu ga haifaffen dantare kan da ya zo ce mana na ibnu taymiya da muka goge shi akwai na shawun tasa da zamu fada shi yanzu ya ce mana babu a wannan in kana da darul fikri jawahir ma'ani na darul fikir ka bude shafi ta 28 shafi ta 28 shafi ta 28 za ka bude nan zama magana idan kuma kana da darul kutubil ilmiya shafi ta 46 za ka bule shafi arba'in da shida za ka bule idan ka da darul haya shafi ɗari da hamsin da tara shafi nan kuma a nan kuma shafi ta ɗari da hamsin da biyar zuwa hamsin da shida darul haya wannan kuma shafi arba'in da biyar kuma yana kuke gano ga sanar arba'in da shida kai karkashin wannan baitin za mu fara mai ta sukuwa mu ga haifafin da ya isa ya zo ce mana shi ma wannan dan ba wahayi ba ne kuma likuwati ma nazara bihinin sai alakanta tara likuwati ma ya rido alaihi din ga ikon Allah wato wani sai kamar da na faɗa ai kana hangan gobara a gidan makocinka ashe ba a gidan makocinka bane a gidanka ne a gidanka ne shi idan Allah ya so ya kama bawa wallahi sai ya kama kara bakinka kai ne kawai za ka faɗa da bakinka kaga ka kulle kanka da kanka kaga kawai ka kulle kanka da kanka ba wanda zai wuce maka wani abu kai da bakinka ka kama kanka to za ku kalla jama'a inda na nuna muku yanzu insha Allah ta'ala wa galabatul hali alaihi za ku kalla rubuta wa galabatul hali alaihi radiyallahu anhu innama kanat li quwwati man nazala bihi za mu suko a gurin ko ga yadda abun take in kana da kamar yana nahara kana wala nan da tafina na bata ka kalli inda za mu karanta yanzu kaga wa galabatul hali alaihi inna makanat galaban wannan halin me yasa kele a ke ma nazala bihi don karfin abin da ya sauka wa amu jani na wahayi kalmar wahayi ta nan gaba tana zuwa kun gani ba bi dalili ma kana yantiku bihi idan zaka min al ma'arifi wal ulum wal asrar allati la yahuddu hasr dalilin abin da yake firici a lokacin ya sa shine karfin abin da ya sauka masa nazala bihi din na menene wannan ma'arif din shine wannan ulum din shine wannan asrar din shine shine ma'anan li quwwati ma nazala bihi kusa anan a littafin jawahirin ma'ani shi amsa yana da ai akidan nan da za saukar wa mutum wa wannan abubuwan bi dalili ma kana yantiku bihi idan za min al ma'arifi wal ulumi wal asrari lati la ha hasrun yace wala ya iha aqlun wala fikrun wa kana yumliha alaina sama'an min hibzihi wa labzihi wannan abu da yake saukan masa karfin na ulum da sauransu yana musu imlayi yana musu shifta suna rubutawa sai ce wasa taridu alaika insha Allah fi mahalliha za mu bujuro muku wannan abubuwa a mahallinta eh, shi ne ke faɗa a mahallin tana tan gaba ne amma nan za mu kanta mu kalla mu kalla ko bi dalili ma kana yaka'u minhu lil ashabi kuma da dalilin abin da yake faruwan masa na ashab min imdadati wa tasarrufati fi ahwalihim yake fayajiduna zalika minhu hasba ma madha shahadnahu fihim wa akhbaruna bi zalika an anfusihim yace wa laysa nasu fi galabati al-hali sawa wal farqu bayna man yaghlibuhum kaga to yanzu da yake magana akan galaba na mutane da sauransu da ke wa farko bayyana man yaghlibuhu al halu alhalun du'fi wannan hal nan nazara bihi din yadda yake galabarsa wani zai gallabe shi a alhazi martabarsa ne wani zai zama masa nauyi wannan sirri da yake zuwa daga Allah wannan ilimin da yake saukan musu daga Allah wannan imdad da yake saukan musu daga Allah to yanayin mutane da yake saukan musu ne wani zai zo masa da nauyi kamar mata tijanini kenan wani kuma zai zo masa da nan sauki sauki li du'fihi yace wa baina man yaglibuhu li quwwati waridi alaihi kaga kana magana yaridu ba kana magana li quwwati ma yaridu alaihi shi kuma cewa ya li quwwati warid haba mala haba malam ka kalla kai kana magana kaga anan likuwatin ma na zala bihi kaga kuma wannan kuma fa wari da alaihi ina kai magana likuwatin ma yaridu alaihi yaridu shine warid wari da alaihi wannan ne kake kake shakka jingina wa ibnu ibnu kai ibnu taymiya gashi gurin shi shine likuwatin ma na zala bihi shine wari da alaihi sai ce annan lazi ya galibuhu li da'ufihi alamatu Allah ya mudda gairahu wanda kuma wannan abu da yake saukowa na wari da yake cin galaba a kansa kaga muka ce maka ala muka ce ala hasbi su yake sauka yake sauka musu ala hasbi yadda ka kira masai a gurin Allah haka yake zuwa maka amma yace to kaga wanda yake du din la ya muddu gairahu baya da madadi ga kan waninsa wa kusarahu ala nafsihi kebantuwansa da kansa ne kawai wallazi ya galibuhul halu likuwatihi wanda halin zai gallabe shi don karfinsa alamatuhu annahu ya muddu gairahu shi zai wa waninsa madadi wa kuwa min zalika annahu sulubuhu ma a atahu wa zalika huwal kamal yu'ti wa yastariddu wa kullu shay'in bi kada'in wa kadari yace wa kad shahadnahu ghayra ma marratin fa dhalika ma ba'd al ikhwan li su'i adabihim wa li mujibin akhar sai yace nas'alullaha salama wal afiya min zalika wa razaqana husna al adabi ma'ahu an istimrari wa dawami bi jahi bi jahi nabiyina alayhi salatu wassalam wa galabatu al hal li quwwatihi din har yanzu ma yanzu alayhi kenan kamar ya kawo li kasimil akabiri wa akatab wata masu faruwa haka ma da yawa ne a takai ma kana magana akan ibn taymiya guda daya shi yana magana akan daruruwa ne wadda yawa min mutakaddimin wal mutaakhirin kaga suna da yawa sai ya ce wa ma zala sayyiduna radiyallahu anhu ba'da tamasukihi qawiyal hal fa'idan nur ya kaunahu fi kasirin min al-ahyani yana faruwa masa so da yawa cikin yanayi kana magana yanayi ibn taymiya ahyanan zai fita garu hira shi kuma shau tijjani likuwati ma nazala bihi yadda kai karantawa likuwati ma yadda likuwati walidi alaihi duk kaga mun nuna duniya mun karanta gurin ahyanin fayadanun azimun wa khairun jasimun wa kad shahadna hadha minhu ghayra ma marra fi awqati faidihi ولا يف... ولا يتفطن له إلا خاصة خاصة ممن يلازمه ومن أراد الله به خيرا wal galib shine wato wanda suke lazunta sa suke yin sani yace wal galib min al hajirina la yafqa minhu shay da yawa daga masu halartar sa ba sa ba sa ma iya fahimtar sa aksan da ake saukar musu wannan wannan sirrin daga sama ba sa ma iya fahimtar sa bal ba ma haka ba ma huwa ala halihi yana hali wancan din na inda ake sauka masa a sama yadda ake sauka masa ilimi a sama wannan halin ya sa ma in yana magana ma ba a fahimtar sa wa ma su bihi ma'ahu mi makalihi abin da yake zanta da su wani sa'i ba sa fahimta don nauyin abin da yake faruwa na saukan masa abin da ake sauka daga sama wa jazbuhu radiyallahu da sa amrun wadi lamarin oyi lamarin a fili yake yace wa halul la'ihun la yazalu tazharu alayhi al-ghaiba fi hali zuhuri sahwihi yana samun gaiba kaga sun da an fara masa wannan saukar wannan mu a sama karfin abun zai sa ya samu gaiba yana da sahu a lokacin sahu yana cikin hayacinsa ne ba sukuru ba sahu ne amma akwai gaiba a ciki ya ce fadlan an hali zuhuri sukurihi sai kuma ya ce wala kada jalasa nahu gaira mamarra sau da yawa a irin wannan halin mun zauna da shi fa yas'alu an na ho hajirun ma'ana fi majalisa wanda akwai ma a majalisin amma zai tambaye shi ina wane ne don nan wi wannan abu da ake saukar masa din zai tambayi wanda mai ke akwai a majalisar sai ga kaman babu sai ce ina wani alhali wani kuma akwai a majalisan don karfin wannan wari da ya same shi ya ce kun gani wala ka jalis na gaira mamarra mun zan da shi sau da yawa fa yasalu an ahadina zai tambayi wani daga cikin mu huwa hadirun wanda ke tambaya ma fa akwai a gurin a zaune ma'ana tare da mun fi majalisina amma jikin mu yana nan zai tambaye shi ina wani alhali kuma yana nan wannan wani fa yakau lahu hadha kathiran wannan yana faruwa masa sau da yawa aw kadhalika yazharu alaihi min athar jadhabihi wata rama asar na jazabin da yake kama cinawa na abu da yake sauka masa yana bayyana da karfin halin wa kowace halihi umurun ukhar wurin su alamomin yana bayyana gare shi in an fara masa wannan abun da ake saukar masa daga sama halinsa na bayyana yana faru masa ka izami jissatihi idan an fara masa saukar masa wannan ilimin a sama jikinsa yana yin nauyi eh idan fara masa magana a sama an kawo saukar masa wannan ilimin a sama jikinsa na nauyi bai ku jira abin mamaki da ku gani yanzu shi bai yana magana akan jikinsa zai yi nauyi ka izami jussatihi ka izami jussa izami jussatihi yace idan an fara masa saukar masa ilimi a sama shi amma tajani kenan idan an fara saukar masa da ilimi a sama to sai ga jikinsa na kumbura jikin zai yi nauyi jikin zai yi nauyi wamtila'i badanihi cikin jikin zai cika kaga kamar mutum ya kumbura haka to a lokacin nan baya cikin hayacinsa ana so kwasa ilimi a sama eh ana so masa ilimi a sama sai ya ce wamtila ibadanihi wata halluli wajihihi daga ga fuskansa idan an fara masa wannan fuka ga fuskan yana kelli eh fuskansa yana kelli a lokacin wa sikali amri alaihi kuma lamarin yana masa nauyi <laughs> sikali lil amri alaihi da ku kalla kuma lamarin zai masa nauyi wani lamari ne <laughs> wani kaga wamtila'i balalihi sai ga jikin ya kumbura eh wata halluli wajihi sai ka ga fuskansa na kyalli sai ke wasikal al'amri alaihi kuma lamarin na masa nauyi nauyi da zai masa hatta la haraka har ka ji bai iya ma motsi baya iya motsi a lokacin baya iya motsi wato ana masa magana a sama to a daidai wani lokacin ko motsin jikinsa baya yi sai da ya ce ya zo nan fa wai nauyin ma har jikin baya motsa sai ce wannan zukuru huna ma kana yaka'u lin nabi sallallahu alaihi wa sallam inda nuzulil wahyi wa talakki amri ilahi ya Allah ya Allah sanda Allah ya fara saukarwa Ahmad Tijani ilimi a sama da sirri a sama kun ga yadda abin zai kasance ta tattare da shi sai ce jikinsa yana manawi yadda za ka kalla ko motsi ba zai iya yi ba ya ce a nan gurin za mu ambaci abin da yake faruwa ma ma'aiki a yayin da ake sauka masa da wahayi yake gamuwa da umarni ta Allah e yana yadda yake jin yanayi a lokacin to shi mashi a irin wannan yanayin yake ji a lokacin da ake masa ilimi a sama to don Allah me bambancin wannan da na annabi kaje kana magana le kuwa ke mai alaihi wanda ba mahallin sa bane wannan fa shi me zaka yi da shi me zaka ce eh wannan zukuru huna ma kana yaka'u wannan sa inda nuzuli wahyi wa talakki al-amri ilahi min annahu kana yu'aliju minhu shiddatan sai yake wa ta'khuzuhu al-buraha'u fayanfasiru anhu malaku wa inna jabilahu la yatafassadu arakan wa yaskulu hissan lima yulka alaihi min thaqil wannan magana mai nauyi da ake saukar masa zai sa jikin yana nauyi to shi kuma mutajani wannan ilimi ne mai nauyi ake saukar masa da ya sa jikinsa ya yi nauyi da ya buga misali na annabi menene wannan dan أو العظيم الذي يسكن له حامله وأنه نزل عليه الوحي يوما جالسا فأخذه على فخذ زير بن ثابت فثقلت جدا حتى كادت ترد فخذ زيد أن أي تكسرها منين ونن منين ونن wannan din yace wa haula radiyallahu anhu wal wariduna min imdadi waridatihi kaji wa minhu yastamidun wa min bahri wa min bahrihi yaghtarifun wa min shanihi radiyallahu anhu idza kawiya haluhu annahu yazidu bahauhu wa jamaluhu wa yatahallalu wajhuhu wa yaluhu sanahu wa yabdu alayhi asaru batinihi wa ma'nahu fatara alaihi husnan bari'an wa nuran lami'an wa yubhiruka jamaluhu wa jalaluhu wa baha'uhu wa kamaluhu fa ya'khudhu bi lubbika wa majami'i kalbika fa yamlikuka hawahu wa la taltafitu li siwahu dan Allah wannan likuwati ma nazala bihi din menene likuwatil waridi bihi din menene wannan sirri da ilimi da ma'arif da zai sa jikinsa ya yi nauyi har baya motsawa har ya buga misali na annabi a lokacin wahayi menene ka zo kana aibanta ibn a kan abin da ba shi ba shi wannan da muka karanta menene inda zan tura ku kenan waɗansu su zan takaita ne ga mai kira waɗansu sun tura ku amma dai bari in kara ka dan tukuna zai fi kyau akwai da ya yi aksamul wahayi ya yi bankaura a kan yadda wahayi ake saukarwa annabawa da Allah mu je wajen mu duba wahayin annabawa da kuma wahayin da ake musu su waliyan akwai bambanci zan yi daratin naku ne kawai don lokaci ka je ka duba shafi ta dari daya da tara shafi da dari da tara ka je ka duba aksamul wahayi an tambaye shi akan aksamul wahayi shafi da dari da tara ka je karo yadda ya magana akan wayan da ake Allah yake wa waliye wahayi a ciki akwai likuwati mai alaihi a wajen ko babu a je ka duba ka je ka duba sannan wannan idan da ibn taimiya yana fita garu hira ka yana kai ka faɗa likuwati ba ni da'afi ba likuwati mai da alaihi to inda haka ne fa a fahimtar jawahir ma ne shi mumini ne don shautu jani cewa yi. idan Allah zai zanta da wali, aka yi masa matambaya akan Allah yawa kasa da ruwa magana yawa kuma iblisu magana amma wancan magana mai nauyi ne wannan magana mara nauyi ne yake me yasa sai yake cewa wanda yake zuwa masa maganan da nauyi to don wani da litta'zim wal mahabba wat takrim yace girmamawa wani da soyayya zai sa magana ya zo masa da nauyi wanda kuma aka sun haka ne zai zama da da ba nan wi sai ya buga misali da iblisu to kaga idan kana maganan wahayi ne ya sa ibu tamiya yakin haka to fa a jawai mali ibnu tamiya wali ne masoyi ne kuma dan karamci ake masa haka ka gane wannan yare in ka iya ganewa to sannan kuma kaifiyar zantan Allah magana Allah da arifai mun kawo ta jawahir ma'ani ta manje ka duba shafi ta 150 yadda Allah yake zan tara waliyai yadda yake magana da waliyai ka ji karɓa wancan da wannan akwai bambanci ko babu sannan kwan nake magana ka je ka duba har ila yau Shabita 228 daru fikri inda yake nasabta wa Allah magana gida biyu maganan zati daban amma magana da yake magana da arifai halittaccen magana ne Allah zai halicci maganansa ne wanda zai jiyar da arifai ba maganan zatinsa ba ne a nan fejin ne fa mutum ya da kansa yake aibanta wali maganganun malamansa na sufaye yake batar da su yake hasarar da su yake kai su wuta malamansa malamansa yake kai su wuta akan wannan zancen zancen da nace malaman ka daga tabakatu su tabakatu sha'ara a tabakatu tabakatu kubura na sha'ara ne a tabakatul kubura na sha'ara ne a tabakatu kubura na sha'ara ne a wannan ne ta tabakatul kubura guraren da sha'ara ya yi magana wanda amata jani yake kafirtar da wanda ya fari wannan maganar yake aibanta shi za ka duba shafi da da tamanin yuzu ina farkon sharani ya kawo wannan shafin ya ce waliyin da ya kai wasu ma waliyun mutasil ya ce waliyin da ya samu ittisali billahi tare zuwa ga Allah in waliyin ya ka ittisali ya samu ittisali zuwa ga Allah in yana da wannan matsayin sai ce sai ka sami shi illa wa huwa yunaji rabbahu kama kana Musa alaihi salam yunaji rabbahu yana zanta da Allah kamar yadda annabi Musa yake zanta da Allah wannan a cikin tabakatul kubra sha'ran ya kawo ko bai kawo ba ina da yake cewa zuciyan waliye masaukin wahayi ne waliyin da ya kai tisali yana zance da Allah irin yadda annabi Musa yake zance da Allah amma shi a mutane da yazo jawahirun ma'ani a wannan shafi in kan da dalil kutub ilmiya shafi 419 dalil fikri 228 shi da yazo yace duk malamin da ce maka wali zai iya zanta da Allah kamar yadda annabi Musa yake zanta da Allah to yace wannan waliyin batacce ne yace hasararre ne sai da ya kashi wuta to tabakatu kubra sharani ya fada kuma ya hakaito daga malamansa shi ma sharani kuma ba sharani kadai nake magana ba nashrul mahasir gali an kawo malamai guda biyar da suke zance da Allah irin na annabi Musa waɗannan kakaf batattu ne kaka hasararru ne a lahira yan wuta ne ba su musulunci ba idan ka ce eh kaga yanzu su mutu jani daban da na wadancan eh idan ka ce eh da yawa daga cikin mutane kun kafirta da su shi ma'amar tijjanin ya kafirta don inda zai kashe-kashen mukalama a gurin ya ka mukalama irin wanda Allah yake da annabawa sai ya ce da kutubai su wa ne kutubai shin annabawan ne kutubai ko manzanni ne kutubai ko kalilai ne kutubai idan kutubai ba annabawa ba ne ba manzanni ba ne ba kalilai ba ne to ko shakka babu amurtajen ya kafarta kansa da kansa wallahi ya kafarta kansa da kansa gurare ne da yawa gurare ne da yawa to ni ba kwanakin mun fada a cikin tafin ba ne kamar kan da zarar kutubul ilmiya ne ma Zarar fikri maka ya shafi 61 darul kutubul ilmiya shafi hudu. a rubuta cewa wali yana jin komai sautin komai muryan komai yana ji irin jin Allah to idan wali yana jin komai irin jin Allah me zai hana wali ya ji Allah irin na annabawa eh yanzu wannan magana a cikin jawama ya kai guri hudu guri hudu wali yana jin Allah eh, yana jin halittu irin jin Allah ba bambancin jin wali da jin Allah cikin muryan halittu to idan har wali yana jin halittu irin jin Allah to me zai hana wali ya zama yana jin Allah irin na annabawa yanzu tsakanin jin annabawa da jin Allah wanne ne ke sama wanne ne ke kasa wanne ne ke sama wanne ne ke kasa to ita yana na saman zai yi masa mata kasan ba zai yi ba ne sannan kuma aya cikin jawahir ma ne juzuyi na biyu kuma na babu na biyar fasali na fudu kenan wali yana istigraki jikin annabawa kamar yadda yake istigraki ga zatin Allah haka kuma yake istigraki da zatin annabawa a to tunda yana istigraki da zatin annabawa me zai hana jinsa ya zama irin jin annabawa da Allah idan duniya da adalci idan ilimi kuke magana ba jahilci kuke magana ba wanda zai ji komai irin jin Allah wanda ya zama kwatankwacin Allah to me zai hana ya zama kwatankwacin annabi wajen jin Allah haba ire da wannan maganganun suna da yawa suna da yawa amma dai a ji a duba ina muka faɗa yanzu inda muka faɗa a ji a duba lalle yayi to kuma a juzu'i na biyu a juzu'i na biyu babu na biyar kenan babu na biyar wanda shine sai shiga juzu'i na biyu nan maka kara kawo cewa wali wali akwai wali yanda sun fi annabawa ilimi to idan wali sun fi annabawa kai kuma a juzu'i na farko ma har ila yau a juzu'i na farko ma babu na farko har yanzu a eh, babu na farko eh, a juzu'i na farko babi na biyu ko na uku min babi amana inda yake magana cewa suna ɗauka ilimin su daga Allah kai sai ba tare da wasita ba ku kuma ɗauka ilimin ku daga wani matattu su suna ɗauka ilimin su daga Allah kai sai to wannan ilimin da ake ɗaukawa daga Allah kai sai wannan irin ilimi ne shin akwai umarni da hani akwai sirri da ilimi da, da ma'arifa a ciki ko babu in akwai a cikin to me bambancin da wannan din idan babu ka buga kace mana babu sai mu yi sukuwa na mu ga ikon Allah akwai ko babu din akwai al'amuru da nahyu da akwai sirri akwai ilimi akwai marifa a ciki ko babu inda yake magana akan akwai waliyan da sun fi annabawa ilimi bisa ga ka'idar annabi wa auna ya fasa kani annabi Musa da Hijr a babin na akwai maganan wali ya fi annabi ilimi. abu mu ga yadda za a yi suko a gurin akwai dai abubuwa da yawa amma dai to nan ma dai ya wadatar kowa ya samu amsansa shatima kage ka samu amsanka waninka ya samu amsansa kuma mun yi jawahirun bayani a mizanin shari'a muka gwada a mizanin shari'a abinda kake tuhuman ibn taymiya da shi ko ya koma kan malaminka sai ka tuhumi malami ka ko ku gyara gurin amma mu namu mun gyara mun wanke mun nuna kuma babu sauran abubuwan ta yi wanda zai bugo in ya bugo sai mu tattauna kai amma duk da na san bugowan ta kuma dai sai a hankali ban ce ba ku bugowa ta yi za ku bugo kila yanzu kun hau zuciya ne yau za ku bugo ban sani ba eh ko kila kun hau zuciya za ku buga Allahu a'lam amma dai kofa abu ne wallahi tallahi kofa abu ne wanda zai iya sukuwa The Bluetooth device is connected successfully. Wanda zai iya sukuwa game da wannan matsala? To, ko shakka babu kofu abu ne. abu da muka fada muka kira shi da jahilci ilimi ne? ko fa abu ne a ba ilimi ba jahilci ne to ka ga wuce gurin abu da muka goge akwai ne abu da ya faɗa akwai wanda muka karanta akwai ko babu shin abubuwan da muka yi tambaya na kakaf akwai amsansa a gurinku ko babu 070 48 45 3820 abugo mo goyo kangallo tayo hello assalamu alaikum assalamu alaikum malam sakim assalamu alaikum mana ka kisu wa alaikum assalam wa rahmatullah malam ahmad al-ilmu zinatul fata mana ka kisu mura wanda shigo shigowanka malam wallahi mun ji na ji karatu Allah ya saka da alkhairi malam amin akara makalla kuma irin waɗannan jihadi da kuke na fito da jahilcin waɗannan mutane da ha'incin su na makara amin ya rabu wato malam wannan Allah ya saka da alheri. malam akar Allah wannan malamin ko na ce wannan shattiman kagen eh. wato wallahi malam duk sanda zai yi karatu eh. da wuya na saurari karatunsa ban ji wani kage ko shigar da wani abu wanda baya cikin karatu ko canja wata fassara yadda zai yi ya fassara a ɗauki abin a mummuna maimakon a kan yadda yake wallahi zai wuya da wuya kalli na ji karatunsa ban samu wannan ba wallahi akwai abubuwan da na yi jutun da yawa yanzu na akar makan lawo kaga wannan karatun da kai abubuwan da ya faɗa wallahi tallahi lokacin da yake ya na saurari karatun wallahi sai da na ga waɗannan abubuwan kaga iri-iri aka rama kallawo yana ɗaukan abin da babu shi sai ya saka a ciki eh. wani lokacin malam sai ya saka kalmar wani lokacin sai ya cire kalmar a fassara ne sai ya dora <laughs> wallahi haka yake wani lokacin saboda abin da ya sa eh. ai yanzu hankalinsa a tashi eh. ya san ana bunsa ana yi masa tsirara irin waɗannan maganganun da yake faɗa ana buɗe littafi kamar yadda kake yi inna malam ana fito da komai dalla dalla filla filla al'umma su san cewa ha'ini ne shi sa ma Allah ya ji kan Imamu Malik Allah ya masa rahama Imamu Zahabi hmm. ya faɗi wata magana a cikin a Alamin Nubala ina jin mujalladi na bakwai ne shafi na ɗari da sittin da biyu eh. imamu malik yake cewa la yi ukhadul ilma an arba'in ah. ce ba a ɗaukan ilimi daga mutane guda hudu eh. sai ce safihun yulimu safha wa in kana arwan nas eh. kaga na farko haka imam malik ya faɗa yace wawa wanda yake shelanta wautarsa ko da ya fi kowa hankali hmm. wanda zai shelanta wautarsa ya eh. wake na biyu ma da yake cewa wa sahibu ya duu ila hawahu da ɗan bidi'a hmm. wanda yake kira zuwa ga son zuciyarsa kaga a nan wajen a cikin waɗannan sufofi guda hudu eh. wannan shafiman kagen ya shiga na biyun nan malam saboda ɗan bid'a ne eh. kuma yana kira zuwa zuciya to sai kuma yanzu abin da yi malam eh, Ya ce wa man ya wa man yakzibu fi hadithin nas wa in ka wa in kuntu la attahimuhu fi hadith haka ne ko haka ne ko malam na san tuni ka buɗe wajen kana aska wa mutane yanzu ma san haka ko ai ai na san malam tuni ka buɗe wajen ai ana dan magana za ka ɗan kota malam ina kallon yanzu haka wallahi tun ka buɗe zan kana haskawa al'umma kowa ya gani kwarai kuwa to aka raba kallahu eh. nan wajen da imamu malik ya faɗa ga ba mu muka faɗa wa malam eh. imamu malik yana karni na farko ba malam yana karni na biyu kenan shekara casa'in da nawa ne imamu malik ya bar duniya hmm. an haife shekara casa'in da wani abu a karamakan Allah to ka duba imam malik yake faɗan wannan yace wa man yakzibu fi hadithin nas wanda yake ƙarya a cikin bayanin mutane a cikin labarin da mutane ke kawowa yanzu malam abubuwan da malam wannan shafiman kagen ya karanto a cikin maganar ibn al-qayyim dan Allah malam ƙarya yi ko gaskiya yi wallahi ƙarya ne malam baba wajen to kaga ƙarya ne ko to malam ya shiga cikin magana imamu malik imamu malik ya ce kada ɗauki hadisi a wajensa kada ɗauki ilimi a wajensa Allahu akbar Allahu akbar wallahi ya shiga ciki inda ƙarya yayi gashi kuma malam akar makan namu hmm. wannan ƙarya wallahi ba yau ya fara yin irin ta ba kai akar makan namu bal ma mutumin nan fa hmm. sai da ya fito da kansa ya ce abubuwan da yake faɗa wa ibn taymiya hmm. idan za a tashe shi ranar tashin alkiyama hmm. bai isa ya kare kansa ba ya faɗa haka ka gani hmm. yace ba zai iya kare kansa ba ya faɗa yace ba shi da hujja ashe kenan yana sane yana sane yake yake yake yake hakan wa mutane ya gayo musu magana kuma ya san ƙarya yake akwai wani hadisi aka maka lahu malam da mazala yake cewa kaburat khiyana hmm. an a haka hadisan an talahu bihi ko an talahu bihi sadiq wa huwa laka kabi. Hmm. ina jin au kama kalar rasul kamar haka hadisi yake hmm. yace ha'inci ya gidnama ka ba wa ɗanka labarin da kai kana ba shi a sunan da gaske ne amma kai a wajenka ka san karya ne to don Allah wannan akwai ha'ini irinsa musamman mutumin da zai tara mutane a masallaci a ɗakin Allah mutane su baka amanar ƙwaƙwalansu da zuciyoyinsu hmm. su baka amana ka zuba musu ilimi amma ka rubuto abu a jikin takarda ka ce wane ya ce ka za ƙarya kake wane bai ce ka mm. kaza ƙarya kake wane ya yi ka za ƙarya kake kuma mutanen nan suna gaba suna yin kabbara suna ganin kana za su ilimi bayan kai ƙarya kake aba mana mana akwai lahira fa annabi yi gaskiya wallahi mana akwai lahira annabi yi gaskiya malam wannan baya daga cikin amana ta ilimi kaburat khiyanata khiyanata tuhaddisu akhaka hadisan huwa laka musaddiqun wa anta bihi kadhibun Yawwa, yawwa wa huwa laka musaddiqun kai kana bashi a sunan da gaske ne wa anta bihi kadhib eh kaga hadisin ko ba kwarai Allah ya saka da asiri Allah ya saka da to wannan hadisin hadisi ne ingantacce hmm. wanda ya tabbata manzon Allah ya faɗa to kaga abin da yake yi wannan mutumin wato ha'incin ya girmama haska manzon Allah ya faɗa ba mu muka faɗa ba wannan fomanan ana maganar labari da zaka ba wa mutane ba fa abin da zaka ba su amana na ilimi yadda za su je su yi addini hmm. haba mana ai mana ha'inci ya girmama wallahi ya girmama wallahi ba babu amana ta ilimi a cikin wannan abin babu amana ta ilimi wannan shine ainihin ainihin abin da ake cewa ɗabi'un yahudawa gaskiya ne wallahi Allah yake cewa wa inna minhum la sadiqan ko yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi wa yaquluna huwa min indillahi ah. wa ma huwa min indillahi ah. wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun ya Allah Allahu akbar wannan shine ai abin da Allah ya fara yake dabi'un yahudawa ne yalwuna alsinatahum ba karkatar da harshen su bil kitabi da abin da ke cikin littafi mm. littafi min kitabi sai karyatan cewa wannan abin da malamin ya faɗa yana cikin littafin yanzu malam abubuwan da ya koro na cewa ibn taymiya yana keɓewa an gane ko lima ya ridu alaihi haka ya faɗa lima yarid li quwwati ma yaridu bihi ko to ce min al wahyi akwai min al wahyi a wajen wallahi babu to kaza ya faɗa haka ne dan ya karkatar da bakinsa hmm. dan masaura masu sauraron sa zaci cewa abin yana cikin littafi bayan wa ma huwa min baya cikin littafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ina za ku kai wannan rayuwar ne a rayuwar duniya ka dinga zama da sunan addini yanzu ba gara ka je ka zauna ka dinga tatsuniya ka wa yara tatsuniya ba wallahi ya fi maka daidai kowa san tatsuniya ne ya je ya zauna yana yin tatsuniya kaga dai karya ce yaran sun san ƙarya ne wallahi gara ma wanda zai je zauna ya tatsuniya da wannan mutumin da zai shiga masallaci yana faɗo wa mutane abubuwa na ilimi kuma bayan ƙarya yake da abun ba haka yake ba ka saka ka cire ka saka ka cire wallahi haka yake yi malam ya saka wani abu ya cire wani abu Sabida ya yi daidai da abin da son zuciyarsa yake so. wallahi malam abin sunan da kake ce maka Sattinan kage wallahi tallahi wannan magana taka haka take dutse ce ba mai iya ture ta wallahi Sattinan kage ne Allah ba mai iya ture ta wallahi malam kage dai kage dai a cikin wannan bawon Allah wallahi tallahi yayi yawa yi wa malamai kage subhanallah kai Allah ya kiyaye ni to kaga a nan wajen ibn ah, imam ya ce wa man yakzibu fi hadithin nas wa in kana la ataymu fi hadith yace na hudu yace wa salihun abidun fadilun idza kana la yahfazu ma yuhaddithu bihi yace da mutum salihi mai ibada mai falala idan ya zamto baya iya kiyaye abin da aka labarta masa kaga yana da matsala wajen hadda kenan to malam a cikin waɗannan abubuwan guda hudu imamu malik yana nufin ko ba sai ka haɗa guda hudun ba eh. kowane ɗaya ka siffanti da shi hmm. imam malik yana nufin da za a karɓi ilimi a wajen ka ba to waɗannan guda hudun wannan shattiman kagen ya haɗa guda biyu ko shakka babu wallahi ya haɗa guda biyu na farko ɗan bid'a ne kuma yana kira akan son zuciya sannan kuma yana ƙarya lokacin da zai zai ɗauko magana zahiri wanda gashi an kama shi da ƙaryar sannan kuma son zuciyarsa shine malam yanzu ka karanto ga a cikin littafinsa abin nan ko yake a cikin littafinsa yake amma sai ya bar na littafinsa ya zo ya koma ya je ibnu taymiya sai ya mai da ibnu taymiya shi ma kamar shehu tijjani ai shi ne ai abin da din nasa ai ba yana nufin eh, ka gane ba yana nufin wai abin da ibnu taymiya din nan yayi ba daidai bane eh, a'a to eh. yake wai tun da ku kun zama kafiran kun zama kaza mu ma mu zama ai shi ne wannan yana daga cikin dabi'ar yahudawa lau ya rubu na kun min babi imanikun fara ko eh da ma su ku dawo eh amtu menene amtu ridu an tafi alkama su uh, wannan ayar wadda kafirin min ahal kitabi na wani dunakun min ba da imanikun kufarin hasarar min inda an fusu yin min ba da mata bayan laumul haka akwai wata aya wacce ta yi kama da wannan ta dauke min da na kawo ta to haka yana daga cikin a tabi'ar yahudawa yadda kuma kuke mu kuma ku zama ku bayan abin da yawwa ma sha Allah Allah ma albarka waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a hmm. eh kamar yadda Shehu Tijani kaga anan wajen da Shehu Tijani aka rawa kallahu eh. shine daidai abin da yake so ya tuni Ibn Taymiyyah da shi to ya san na shehu tijjani eh. sai yake so ya ce to ibn taymiya ma lalle shi ma ya kafinta kamar yadda muka kafinta kamar yadda na sai kafinta eh. wallahi shi ne akara makan lawo wallahi shi ne shi ne ai na ji daɗi akara makan lawo da kai mu karana eh. ka haɗa tsakanin gashi a cikin jawahirin ma'ani shi na jawahirin ma'ani cewa ma lima liquwati ma nazzala bihi ko min alwa ko saboda karfin abin da yake sauka ma gare shi kaga ai wahayi sauka yake yi ya misalta mata na annabi ma na ya misalta mata na annabi ya misalta kaga ya misalta shi da na annabi kwarai kuwa shi karare fito yake cewa nasa irin na annabi ne kwarai kuwa to amma shi wannan na ibnu taymiya babu wani mutum malami da baya irin abin da ibnu taymiya yake yi a karamakan lawo kwarai kuwa wallahi babu shi yanzu wallahi in ba da ban lokaci ba in na dinga kawo maka malamai waɗanda suna shiga wani lokaci su keɓanta da mutane saboda tunanin abin da yake zuwa musu na ilimi na tunanin yadda za su hallale mishila kaza wannan ka'ida ce malamai suna yin wannan to aka raba kallahu ba ma malamai ba eh. akwai wani mutumi na wallahi ba malami bane dan boko ne mm. wallahi na je gidansa sai na ga yayi sabon gida eh. da na shiga da na shiga ban sa mm. sai na ga ya kawata shi ya sa ya sa abubuwa da eh na ce a'a ya aka ya kai shi aka maka Allah ka san ni mm. idan abubuwa suka cakuɗe min ina so na samu nutsuwa to ba na samun nutsuwa ne tunanin abubuwa sai na hau masai Allahu wato in ya keɓe in ya keɓe a masai shi a sannan yake samun nutsuwarsa sai abubuwa duk abin da ya manta ya ce wallahi duk zai warware su yace zai ajiye biro takarda yana masa na yana bayan gari yana rubuta yace duk a sannan to duk babu wanda zaka ga abubuwa idan sun cakuɗe masa yana abin nan to balantana shehu islam ibn taimiya wanda dukka ba daya littattafan da ya rubuta malami duk tarihi ne ba bahasi ne ah, ba bahasi ba ne eh, kan san akwai abin da ake ce masa bahasi akwai abin da ake ce masa talifi ibn taymiya talifi yake yi mana hmm. talifi yake hmm. shi yasa da yawa zaka ga littattafansa ba za ka ga irin masajir ba a babu an rubuta cewa ya ɗauko kaza cikin kaza ya ɗauko kaza cikin kaza a kawai abu ne yake zubawa malam sai dai littafin ibn taymiya sai dai zama zame maka masdari ba dai ba dai ya maka marja'i ba ka gane abin da nake nufi malam na gane wallahi eh ka eh ai abin da yasa <laughs> malam eh. sai na tuna wannan jahilin jahilin shattiman kage din nan naka <laughs> kane masa bayanin akwai wani dan bidiyo na kula ji kane masa bayanin masdari da marja'i bai iya bambance ka tuna malam na tuna wato wannan jahilin wannan ɗalibin da jahili baya iya bambance marja'i da masdari <laughs> a gara kallon kana ce masa ya koma ya ɗauko abin daga manzari shine wato kai la ilaha illallah malam ana kuna fama da jahilai fa wallahi malam sai dai hakuri wallahi tallahi kawai lalura ce wallahi lalura ce haka Allah ya tsora mana haka za a yi ta hakuri saboda suna kokarin fatar da al'umma haka za a yi ta hakuri ana ta shiga amma yaron da baya bambance tsakanin marja'i da masdari bai san masdari ba bai san masdari ba wai amma wannan yaron shi ne kullum yake ihu wai ka zo ku zauna ku zo ku zauna mukabala <laughs> wato shi ne ake cewa a ɗauri kashi ko a ɓata igiya Allah ya sa mu dace da ina ganin tsayana takai tsayana takaita haka saboda akwai masu shigowa Allah Allah ya shigo da wani sai mu ga abin da bai Allah ya taimaka mana kuma sha Allah barakallahu yawa sai da 对吧？ no para esperar. Malam Muhammad que ko kai nisa da waya ne wallahu ala to ka kara kira kara kira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya shek malam muhammad libya Alin Osalin. Ya Libya ya wajen ku? Wale lafiya nau, Malam Muhammad wajen lafiya nau. ya aiki a harkoki ya kogori to alhamdulillah sai godiya malam Muhammad wallahi ya ji kuna yi ba ji to Allah saka mana gaba da malam Muhammad amin sunna ne amma nan ina da kira ina da ina da ba kira dan bismillah malam Muhammad bismillah ko ko ina da tagon tuna ta wasu malam malam alkanawi su da malam bashir malam Abdullahi, na malam musa Isu, aka yi suna allah ya sa sun ji gaba da yanzu to muna nema ijazawa daga gare su ba eh muna nema ijaza daga gare su ijaza saboda yanzu jirgin

Ewa eh, da ka dole su malam Musa da alkalawi da malam Bashir duk da sauran malaman da wanda suka ji da wasu yawa gaskiya mun kan muna neman ijaza. Allah ya tabbatar da wannan din. a ido kaga kaga ko nan ma akwai wani malami daga Kano ya gudu ya fara gudu da suka suka gudu suka yi mana cha na cha kenan abin masu kuma suna ji da mutane da suke yi sai gari nake suna saurara ya kuma mu an gane mu kuma ana zaben mu muna ajewa ko za a tabawa <laughs> wane mutum <laughs> ka ka wa ne ba suna ne na manta ko wani malami ne ko nan lardina dai yana fitowa sosai yake shi wani muna jin daga Allah ya saka da alkhairi amin ya rabbal alamin wallahi sunan ne sunan ne ya kunta mana wallahi wallahi maka gaskiya malam shi ma yana bayyana ko ni gaskiya Allah ya saka kowa da alkhairi jazakumullahu khairan a tsaya ne da zaku Allah khairan na muna godiya da muna jin daɗi gaskiya muna ganewa gaskiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka Allah ya saka da sharrin magiya amin amin ya rabbal alamin بارك الله فيك. ما شاء الله. طيب. não lembro. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. alaikum ya Sheikh Ahmad. Wa alaikum salam Mala Ibrahim ya yau. Wallahi alhamdulillah Sheikh Ahmad. Ya gajiya. ba a za gajiya alhamdulillah gajiya ai ta bi lahiya ma <laughs> yau na bi karatu shek ahmad a <laughs> ah, to ya yi dare mala ibrahim <laughs> kai kai kai kai shaba mala ahmad eh. mm. wannan karatu na kamala ahmad zan kawai dan takaitaccen labari eh bismillah mala ibrahim ko wani ba akwai wani ba Allah eh familin su dukka eh. yan ɗarika ne gaskiya na'am kuma ba nawa su kuma mm. yanzu yana yawan sa haka kamar karatun ka kana yana shi haka wani bi eh, eh. yana bibiyar duk irin karatun ka haka sai yanzu ka ce littafi kaza wuri kaza babi na kaza reference ta hito tak sai ka ce sai cike ce wai shi wannan malamin daɗin shi shi inda yake jin wa'azi da shi eh. da duk ko maganar da za yi sai ya ce ga wuri ga babi ga shi ba shi ga shi eh. sai na danna mai cikin wa'ancin su kuma bangaren <laughs> sai na ce to su kuma annan me za ka fi. wallahi mala amadu akwai wanda har ya kare har ya kare shi na mala amar ba na ce mai surufin shi ba dan girmama to yayi dubuwa da yayi abin shi amma har reference guda wanda ya ce littafi kaza kaza malami kaza ko aya kawai sai dai kawai kama kama da tarihi da tatsuniya kawai mala amar wala hira da muke a mal'amar yanzu akwai masallacin da ya bar sallah ta yanzu nan masallacin da muke sallah wani bi wallahi ne yake sallah Allahu akbar Allahu akbar izza sunna kenan Allahu akbar wallahi mala to yau da gobe kala ana ana abin ga da shi yana sauraron wannan abubuwa fi sabilillahi kawai yanzu a yanzu a gidansu ma suke dan izala Allahu akbar masha Allah ya shiga izala saboda wannan maulidin da aka yi ya zuwa sai uwa take cewa ko ka shiga izara Allah wallahi ma na Masha Allah ya gaskiya ita gaskiya da yake malam Ahmad mm, na'am duk wanda zaka ji yana karatu mu ga ba karatu ba muka amma zaka ji in kana sauraron ka karatu duk mai hankali ma mai neman ka gane abinda wannan mutumin ka saurare shi malamar tunda addini ba aka ba ake shi kwarai kwa inda aka ake shi ba malamai saboda kowa na iya kirkiro kayan shi gaskiya ne to kenan ka gani dole malamai wanda suka karanto dole ka tsaya ka saurare su kuma malamai su kansu dole sai sun ce wuri kaza suka koyo wuri kaza babi kaza dukkan reference inda suke bada hmm. to amma ka zo ka share awa guda mala ahmad kawai kana kawo abubuwa kana ta zance mala ahmad baka ce ba ga wuri ga babi sai ka ce cikin littafin akwai amma kuma kai ka kawo wurin ba mala ahmad to ya mai hankali zai gane gaskiya wannan ba ma'amala ilmi ne ba Eh, eh malam Ahmad to gaskiya malam Ahmad ka gode ma Allah kwarai wannan jihadi da kake fi sabilillahi da dukkan hmm. sauƙin ahlus sunna da suke wannan da awa vraiment Allah da ya kama mu amin ya rabbal alamin amin ya rabbi wallahi wallahi kuna haska kuna haska hotela kwarai mutane na haitawa daga cikin duma Ahmad kwarai ma alhamdulillah malai Ibrahim Allah ya saka mana da ko gaba daya malai Ibrahim amin Amin ya rabi Malam Ahmad ina taya ka murna da wannan aiki Allah ya kuma ya karbi ibada. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbi wallahi. To Malam Ahmad a gaida mun jama'a kowa su Malam Alkanawi su eh asadu sunna kin hmm. ji malamai su bashar argungun da dukkan wasu malamai na ahlus sunna insha Allah a yan bid'a amma a gaida su <laughs>

bari in kira kan wala sagir ka san kiran ne sun yawa ne kayan nisa da waya kuma ko rage ka ga kai kai da waya ko kai nisa da waya ke ne ka kira sau da yawa to yan uwa da abokanan arziki ina ga yanzu mun zo gaban tashi don kira mata daga kafa yan uwan namu kamar ma ba sa ba sa kan layi duk da yadda aka yi ba damuwa sako da insha Allah ta'ala ya kai idan Allah ya yarda da sako ya kai to a ƙarshe Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya yi musharaka gaba ɗaya mu cikin ladan abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana gaba da yanzu da mana daidai ba mu yi kombi mu Allah ya fi musu Allah ya rahamce su marasa mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sai mana mu idan ta mu mutuwan ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya lulluɓe ayyukanmu da ikhlasi ya Allah cikin abin da muke na da'awa kar son zuciya ta daibe mu kar ya ta shiga cikin ayyukanmu ya rabu alamin ka sa muna yi don kai Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa kina azaban nar to yan wa insha Allah ta'ala saura ta yi ko gobe ko jibi mu karasa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته